إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na juma'a 21 ga watan zulqa'ada hijira 1436 wanda ya daidai abinda suka rubuta a kalanda 21 wanda ya daidai da 4 ga watan tara miladiya 2015 cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka hikmatun minat tarih na sheikh usman ibn muhammad al-khamis wannan shine darasinmu na 27 darasin da ya gabata mun fara karatu dangane da abin da ya kawo fitina fitinar da ta kai ga kashe usman ibn affan allah ya kara masa yarda malam ya kawo mana sababi na farko shine babban sababi wani mutum ba yahudi da ake kira abdullahi bin saba wanda mun ji bayanan yadda malaman tarihi na da can da wanda suka biyo bayan suka tabbatar da samuwar wani mutum da ake kira abdullahi bin saba kuma mun ji yadda hatta su malaman shi'a waɗanda a yau aka samu wasu daga cikin malaman shi'a suna kora samuwar abdullahi bin saba saboda su kore cewa ba shine asalin shi'anci ba da haka suka ce babu wani mutum abdullahi bin saba ƙarya ne tatsuniya ce domin ji malamansu na baya na can sun tabbatar da samuwar abdullahi bin saba har ma mun karanta ɗaya daga cikin littafansu firaku shi'a na annobakti mun ji abin da ya faɗa da kan shi ya tabbatar da cewa sukan kan sai jina abubakar da umar abdullahi bin saba ne ya fara fito da shi da sukan kan sai jina usman da ma cewa har ya kafa wasu jama'a ko aka samu su jama'a da ake kira asaba'iyya da jin cewa a kamar yadda nubakti ya sai jina usman ya kama jina aliyu ya kama shi zai kashe shi aka nuna masa cewa ya zai kashe mutumin da yana kira zuwa ga wala'i ga ahlul baiti duk mun karanta wannan a karatun da ya gabata a yau abin da za mu ɗora shine A abdullahi bin saba a gurin ahlus sunna kamar yadda malam ya ce wa ba ahlus sunna kaga su ahlus sunna fa kullu man araqa li hadhihi al-hikma fa kullu man araqa hadhihi al-hikma zakara bin saba wa asarahu fiha duk wani wanda ya bada tarihin wannan zamanin Hikba kamar yadda muka yi bayani shine zamani wani lokaci ayyanan ne to duk wanda ya faɗi wannan lokaci ma'ana khalifancin sayyidina Usman da fitintinin da suka biyo baya da abubuwan da suka faru duk wani wanda ya bada tarihi arakha ma'ana ya bada tarihin wannan abu daga na ake cewa at-tarikh zakar ibn saba ya ambaci abdullahi ibn saba wa asarahu fiha ya faɗi tasiri cikin wannan fitinar dai in ka duba littafan tarihi za gani tun da kan littafin ibn jarir at-tabari da sauran littafan tarihi duk sun kawo maganar abdullahi bin saba da irin gudunmawar da ya taka da rawar da ya taka wajen zuzuta wannan fitina da abin da ya a ciki don haka yau wani ya zo ce babu abdullahi bin saba to kamar ya karyata abin da malamai suka tafi a kai ne gaba ɗaya ala annahu lam yunkiru wujuda bin saba'in malam yace ce amma bisa cewa ba wanda ya inkarin samuwar ibn saba illal mutaakhiruna min kuttabi shi'a sai mutanen da suka zo daga baya-baya cikin marubuta na shi'a karatun da ya gabata mun faɗa kamar yadda mala ya kawo al askari shine ya ya ya fara inkari ko kuma shine ya rubutu ya inkarin samuwar abdullahi ibn saba al-yahudi ya ce babu shi mun faɗi littafin shi anan wanda ya rubuta abdullahi ibn saba wa asatirun ukhra ba ma abdullahi bin saba ba da wasu da yawa daga cikin sahabbai da ya kore ya littafi ya ce duk ƙarya ne babu su wata ba hum alaihi kuttabu sunna ya ce marubuta sunna suka bi su a kai allazi ne ya ji haluna ma yarmi ilaihi shi'a waɗanda sun jahilci abin da shi'a suke nufi ma yarmi ilaihi shi'a ai ma ya ilaihi shi'a sun jahilci abin da shi'a suke nufi fi inkarihim li hadhihi shakhsiyya wajen inkarin su na wannan mutumin ma'ana an samu su daga cikin malamai wanda ba shi'a ba ne ku gane idan ana magana shi'a duk wanda ba shi'a ba ne ahalus sunna ne wannan shine ahalus sunna bi ma'ana hal'am bi mafhumil am duk wani wanda ba shi'a ba ahalus sunna ne amma ahalus sunna bi mafhumi hal khas to ana akan fitar da duk wani wanda ya cakudu da wata bid'a ya dore akai yake kira zuwa gare ta sai a cire shi da haka idan ana cewa ga shi'a duk wanda ba su ba sunna ne ko me yake yi ana kiran sunna matukar yana amsa sunan musulmi kuma ba shi an ci yake yi ba da haka anan za mu ga hatta waɗanda suka bi shi'a akan kore abdullahi bin saba cikin wanda suke na sunna ɗin za mu ga ba wasu fitattun malamai ba ne na sunna sosai irin su da husaini ne kamar da malami ambata a baya wanda mun ji cewa da husaini alkur'ani ya soka mun ji yadda malamai ma suka ta shi a lokacin da ya wannan rubuce-rubucen ta yadda yake shakka kan komai sai wanda kuma ba a rasa ba wasu ba su fahimci makasudin shi'a na kore abdullahi bin saba ba su shi'a idan dai har ya tabbata akwai abdullahi bin saba to suna da matsala to ma ce babu shi gaba ɗaya tatsuniya ne da haka ba za a danganta shi an ci zuwa gare shi ba to da haka sai suka biye musu a wannan shine abinda malam yake faɗa a nan sai ma da ya ce wa abdullahi bin saba huwa yamaniyun yahudiyun mutumin yaman ne kuma ba yahudi ana iya samun balarabi kuma ba yahudi Kame yanzu yadda kana iya samu a isra'ila ga wanda yana larabci da kuma mai balma wani asalin shi tushen shi larabci ne balarabe ne amma ba Yahudi ne mai da ana iya samun kirista balarabe da ana iya samu to shi abdullahi bin saba mutumin yaman ne kuma ba yahude ne A azharal islam da ya bayyana musulunci ya nuna ya musulunta amma alal haqiqa ƙarya yake bai musulunta ba sun manta hajjar tashayyu ali aliyu radiyallahu anhu sannan sai ya fada hanyar goyon bayan ali bin abi talib in ta hajja bi ma'ana salaka at tashayyu li Aliyu ya fada hanyar goyon bayan ali bin abi talib shi an ci ga ali bin abi talib wa huwa allazi tunsabu ilaihi firqatu sab'iyya gare shi ake dangana waɗannan jama'a waɗannan firƙa, waɗannan mutane as-sab'iyya wanda ake kiran su as-sab'iyya allazina qalu bi uluhiyyati ali radiyallahu anhu wanda suka ce sayyidina ali Allah ne anan mun karanta karatun da ya gabata a nubakhti ya ambata mana haka da kuma malaman shi'a duk sun faɗa haka su al-qummi su al-mamaqani da sauransu cewa tabbas abdullahi bin saba ya zo da wannan kuma shi ya baraka wannan akidun da haka da karshe ce dina aliyu Allah ne wa humul ladzina ja'u li ali ibn abi talib sune wanda suka zo wajen ali ibn abi talib fa qalu lahu antahu antahuwa kai ne shi qala wa man hu yace waye shi din qalu anta allah suka ce kai ne allah fa amara maulahu qambara bi an yahbira hufra sai ya umarci wani bawan shi kambar sunan shi kenan kambar ya ce je ya haƙa rami wa yush'ila fiha an ya kunna wuta a ciki wa qala yace lamma ra'aytu al-amra amran munkara ajjatu nari wa da'awtu kambara da na ga lamarin lamma ra'aytul amra da na ga lamarin amran munkara lamari ne mummuna ajjat nari sai na ruruta wutata na kunna ta wada autu kambara na kira kambar ta ce ma'ana ya je zo da wannan mutane ya je ya haɗa wuta ya gyara ta wanda yana nuna mana allantar da mutum abu ne da ya daɗe ta alai a dubu ɗan adam a ce allah ne a ƙeda ce da take tun daga irin wannan lokaci ta fara illa dai na yanzu su daga baya rikidewa ke waɗannan su suna ganin aliyu bin abi talib ne kaɗai allah amma masu da'awar hakika su suna ganin komai ɗaya ne da haka su allantakar su ba allantar da a bawa da suke yi ba wai iya wani mutum bane kaɗan a'a da su da duwan wanda suke yake rayuwa kowaye namiji ko mace babba ko yaro Allah ne da haka komai haƙiƙatul kulle. da abin da gani haƙiƙar shi shine asalin shi abu ɗaya ne kun ga aƙidar su ta fita waɗannan muni waɗannan Ali bin Abi Talib suka ware suka ce shine Allah kiristoci annabi Isa suka ware suka ce shine Allah ko ɗayan ukun Allah amma Allah ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa to amma waɗannan su masu da'awar haƙiƙa su kowa ma Allah ne shi yasa ibn tafiya ce kafircin su ya bi na yahudu da nasara domin yahudu da nasara sun sun yi hasirin uluhiyya din sun iyakance allantakan akan wani guda ɗaya waɗannan ko komai Allah ne wani dan uwa yana gaya min an je jana'iza a cikin gari nan cikin garin kano sai wasu suna gunaguni don mai wane zai wane sallah an je makabarta wasu suka yi addu'a da suka gada suka ga ana yi kulhu wallahu kaza ina da yana da irin waɗannan wasu kuma suka yi addu'a ta sunna shine an to sai wani cikin masu wannan aƙida yake cewa abokinmu yake cewa wancan da kuka gani suna jin haushi wai wane yayi wane sallah ai saboda su kai ba su da ilimin hakika saboda suna kan shari'a ne Ya ce ni kaga a wurina da wane kai ko kirista aka sa mai sallah duk ɗaya ne a wurina domin kai yanzu da kake ɗan izala kana wata halara ne ni ma ina wata halara wancan kirista ma yana wata halara amma da abu ɗaya ne wannan aqida tana na dankara a cikin mutane wallahu musta'an saboda saboda ta dade a cikin wasu tafi ana karanta ta shi yasa dole ne sai an tashi tsaye wajen karantarwa da ilmantarwa da nuna mutane illar wannan aqida din amma tana na a dankara a cikin littattafan waɗannan duruk da muke tare da su donan suka ce shine Allah dan haka ya hura wuta ya kona su duk da abin da ya tabbata hadisi ba wanda ya cancanta ya azaba da wuta sai Allah ba daidai bane azabtar da mutane kona mutum da wuta da abin da mutum yayi in za a yi mai koda hukuncin kisa ne to kada a kona shi a a a a abin da ya bi a sare kanshi da takobi shi ya bi wasu ma suna ganin hatta harbi da ake yi nau'i ne na konawar amma dai ba daidai yake da da kunna wuta a a sanya mutum a kunna mai wuta wannan kisa ne mai muni yana da muni matuka da haka uh, Ali bin Abi Talib ne wannan Abdullahi bin Abbas ya yi inkari da wasu daga cikin sahabbai kace da mu ne ba za mu musu irin konawa da wuta ba to amma shi ma hadi yayi ya ga abin ya kai muni domin ka duwa mutum ka ce shi Allah ne wannan abu ne mummuna babu shakka duk wanda yake da tauhidi yake da tsoron Allah ya san Allah dole hankalinsa zai tashi a lokacin zai iya yin komai da haka uzurin da za a ba a uh, Ali bin Abi Talib da sauran sahabbai kan irin wannan aiki ɗin bambancin mu da waɗanda suke ganin akwai ma'asumai wanda ba annabi ba a gurin ahlus sunna kowa zai iya yin kuskure sai annabawa da Allah ya kare da haka duk wanda ya kuskure wannan kuma baya rage komai nashi Balma yana tabbatar da cewa mutum ne domin manzo Allah ya ce kullu bani adama khata wa khairul khata'ina tawwabun da haka duk da adam dama zaka same shi da kuskure da yawan fada cikin abin da ba daidai ba sai dai abin da ba a so mutum ya san ba daidai ba kuma ya toge ya tafi akai ya ce dole haka zai tafi wannan ba daidai ba ne amma in ya yi kuskure ya tuba ya dawo wannan ba baya zama abin aibata shi da shi qala man lam yarji an hadha alqawli ahraqtuhu bin nar yace duk wanda bai dawo daga wannan magana ba to zan kona shi da wuta fa ahraqa alkasirina minhum ya kona da yawa daga cikin su saboda sun yarda shi Allah ne wa farra minhum man farra cikin su wanda ya gudu ya gudu wa mirhum abdullahi bin saba daga cikin wanda ya guda akwai abdullahi bin saba kamar yadda nubakti ya ambata wakila aka ce innahu qutila wasu suka ce a shi ma ana kashe shi mala yace wal ilmu inda Allah tabaraka wa ta'ala ilimin hakikan lamarin da yana wajen Allah wa azhara ibn sab'in ba'da al aqaid al yahudiyya ibn saba ya bayyana wasu daga cikin aƙidojin yahudawa a cikin tabiyan musulunci kamar me kal qawli bir raj'a kamar faɗin cewa idan mutum ya mutu zai dawo ai mun san raja'a yarji'u dawo dawowa kenan an rajaa ma'ana mutum ya mutu zai dawo wal wasi da magana wasi shine wanda aka yi wasiya annabi ya yi wasiya cewa shine imami bayan shi wa annal imamata ta bi baitin wahid cewa shugabanci da imama a gida ɗaya za ta zauna shine gidan annabi sallallahu alaihi wasallama wa ghairi zalika ku duba anan malam yace wa azhara ba'd al aqaid al yahudiyya wasu daga cikin aqidojin yahuda sai ce kal qawli bir raja'a kamar maganar raja'a to inda za a gane akwai alaka tsakanin aqidun abdullahi bin saba da shi'anci wannan rajaa din akwai da cikin aqidun shi'a ga littafin aqaidul imamiyya na shi'a ne kusan anan nan kasar ma yana cikin littafin da suke karantarwa a wuraren karatukansu aqaidul imamiyya na ashek muhammad rida al-muzaffar ta hakikin abdulkarim al-karmani wanda darul ghadir ƙum suka buga wannan yana bayanin ku kusan abinda ma yan shi'a suke faɗa mana anan su in ana so a san akidunsu to a karanta wannan littafin to idan mun karanta wannan littafin za mu ga akidar raja a cikin akidunsu da suke faɗa da aƙidar wasiya ɗin da yake magana duk anan ya kawo ya ce idan muka duba shafi na ɗari da 160 a cikin wannan littafi na a ƙa’idul imamiyya aqidatuna tunafin raja'a sai yake cewa innal ta zahabu ilayhi imamiyya abinda shi a imamiyya suka tafi a kai. akhzan bi ma ja an ahli baiti alaihim salam ruko da abinda yazo daga ahli baiti Annallaha ta'ala Allah maɗaukakin sarki yu'idu qauman min al-amwati zai dawo da wasu mutane cikin matattu ila duniya zuwa ga duniya fi suwarihim allati kanu alaiha cikin sura su kamannin su wanda suke kai ka san mutum ya mutu Allah zai dade shi fa ya'izzu fariqan wa yuzillu fariqan akhar sai Allah ya ɗaukaka wasu cikin wanda zai da su ya fito da darajar su da kimar su wasu kuma Allah ya kaskanta su wa yudilul muhaqqina min al-mubtilina kuma Allah ya ba masu haƙƙi su ɗau kan wanda ba su da haƙƙi wanda suka cuce su wal mazlumina minhum min az-zalimin da azzalimai a ba wanda aka zalunta dama su rama wa zalika inda qiyami mahdi ali muhammadin alaihi wa alaihim afdalus salati salam. wannan zai faru idan mahdi ya zo idan mahdi ya zo to duk wani wanda ya cancanta zai gaya mana waye cancanta ya dawo to Allah zai da shi a yadda ka san shi sai da kuma mai banna shi ma Allah zai da su sai a ba azzalimai da wanda aka zalunta salama akan wanda suka zalunce su wala yarju illa man ala darajatuhu bil iman ba wanda zai da sai wanda imanin shi kai matuka sai dan shi adda ya rika imani da wannan aqidar sai Allah ya da shi aw man balagal ghaya min al fasad ko wanda yake matuka wajen banna ma'ana wanda ya kai matuƙa wajen lalacewa in ka duba wasu littafin suna cewa daga cikin waɗanda za a da da su akwai na Aisha akwai jina Abubakar akwai jina Umar akwai irin su Talha su Zubair sai ma'ana a dawo da iyalan gidan Annabi sai su ɗauban sa a kansu shine anan shi bai fassala ba yayi dai a dunkule ce wanda ya kai matuƙa wajen imani da kuma wanda ya kai matuƙa wajen ɓanna sun ma yasiruna ba da zalika ilal mauti bayan nan sai kuma su mutu wannan ita ce raja'a wa min ba'dihi ila nushur daga nan sai zuwa tashi wa ma yastahiqunahu min as-sawabi wal iqam da ya isa ina ganin ana karatu da Allah a daina daukan hankalin mu da aka zauna gurin ka a daina daukan hankali bai da amfani sannan daga baya sai su mutu wa min ba'dihi ila nushuri daga nan sai kuma a tashe su bayan an da su sun mutu sai a tashe su sai ya ce wa ma yastahiqunahu min as-sawabi aw al-iqam da abin da suka cancanta na lada ko na ukuba kama haka Allah ta'ala fi Qur'ani kamar yadda Allah ya ba da labari a cikin al Alkur'ani to haka ya ci gaba da faɗar wannan aƙida tana cikin aƙidunsu tana cikin aƙidun da Abdullahi bin Saba ya kawo dangane da abin da ya shafi ma'ana bata aƙida ta musulunci yace akwai arraja to haka nan ya kawo aqidatu na kaza har da yazo kan aqidar su kan imama da me da ya ambacewa manzon Allah ya yi wasici ga wasu mutane to anan da yake ce Abdullahi bin Saba shi ya ba da kawo waɗannan aƙidin ina so mu yi ƙarana ne tsakanin abin da Abdullahi bin Saba ya kawo da abin da yake cikin littattafansu. kun ga a karatun littafin firaku a na Nubakti da muka karanta satin da ya gabata da kan shi ya ce mana Abdullahi bin Saba ya bayyanar da sukan Abubakar da Umar da Usman a yau kuma ba mai sukan Abubakar da Umar da Usman sai shi'a kun ya nuna kenan abin da suka faɗa shine abin da yake aikace za mu zo mu ji ayar da shi yake kaba hujja da ita kuma zan buɗe mana littafin shi a muji su ma suna kaba hujja da ita wastagalla a yace wastaghalla al-araba yayi amfani da larabawan ƙauye al-arab sune laraba mutanen ƙauye sai yayi amfani da su waɗannan mutanen ƙauyen sun kaso gida biyu ko uku akwai waɗanda al'arab ne amma sun kanin musulunci kuma musuluncin su yayi karfi kuma yayi kyau yana nan cikin suratul tauba Allah ya faɗa wa min al'arabi man yu'minu billahi ko wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin inda Allah ko wa salawatir rasul kaga waɗannan yaban su Allah yi kuma min al'arab Allah ya ce a cikin su kuma akwai waɗanda munafikai ne tantirai wa man haulahum min al-arabi munafiquna wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum sannan sai kuma khawarijawa wanda su kuma sun yi guluwi cikin addinin har sun kai matuƙa sai zamana suna ma'ana canza wuce gona da iri cikin addinin suka zama khawarijawa to abdullahi bin saba da yazo saboda cikin gari akwai ilimi da haka sai amfani da irin waɗannan sababbin shiga musulunci kar ku manta a baya mun ambata cewa musulunci daular shi ta faɗa da zamanin jana Usman wanda ma ba laraba ba sun shiga musulunci din to sai ya amfani da irin waɗannan sai ya fara yada a kidun shi fa akhadha yushi'u indahum al-akaziba sai ya dinga yada karerake a cikin su mudda'iyan anna usman fa'ala kaza wa kaza yana cewa usman yayi kaza yayi kaza usman yayi kaza wa kataba kutuban muzawwara ya rubuta tafai na ƙarya wanda ba gaskiya bane muzawwara shine a tazwir tazwir abin da yake na ƙarya ake cewa qaulu zur shahadatu zur da abin da ba na gaskiya ba na ƙarya to ya rubuta irin waɗannan wasiƙu ɗin kutuban ana ana rabin wasiƙu sai ya rubuta takarda sai ce sai jina usman ne ya aiko ko nana aisha ko abdullahi bin zubair ko ma'ana zubair ko talha haka ya dinga yi huwa wa man sa'adahu da duk wanda suka taimake shi ya rubuta ala zubairi ya rubuta da sunan zubair ibn al-awwab wa aliyin da sunan ali wa talha da sunan talha wa aisha da sunan aisha in ka karanta tabe za ga ana ta ka irin waɗannan ruwayoyin marasa inganci kuma a gefe guda za ka samu ruwaye masu inganci da ya nuna kubutar waɗannan sahabbai daga jinin sayyidina usman a gaba za mu zo mu karanta waɗannan ruwayoyi din wanda duk yake da wata manufa ko kuma wanda bai yi karatu ba ko kuma wanda yake so ya tabbatar da wani abu sai ya ce maka ai da hannun waɗannan sahabbai a kashe sayyidina usman ai mun ji shugaban yan kogo a nan garin yana cewa ai shi kansa dalha da hannun shi aka ce jina usman yana cewa shi kansa zubairu ba zai fita ba da hannunsa aka ce sai jina usman har ma wani wuri yake cewa da yawun manya-manyan sahabbai kuma wallahi karya yake yi ba za mu zo mai bayani nan gaba in karatu ya zo babu wani sahabi a cikin wanda suka kashe sai jina usman wanda zai kama zai kama irin su a kamar yadda malam zai ambace shi a Abdurrahman ibn Udais al-Balawi zai ce ma wannan sahabi ne yana cikin wanda suke mubaya'a ta ta shajara kuma yana cikin wanda suka kashe Usman amma in ka koma riwayoyin da suka zo da wannan maganar cewa Abdurrahman bin Udais yi balawi yayi mubaya'a ta ta shajara ruwayoyin da suka zo da wannan maganar duka cikin sanadin riwaya akwai Abdullahi bin Lahi'a abdullahi bin lahi'a kuma a sayyi'ul hibz ne sanadin za'ibi ne dukkan sanadin za ga ibn hubab an abdullahi bin lahi'a an wani an abi sauri duk haka sanadin yake in ka duba dilitaman da suka kama ganar cewa abdurrahman yana cikin allazina baya uta ta shajara za ga akwai ibn lahi'a ciki kaga maganar yana cikin wanda baya uta ta shajara kenan bata inganta ba bare ka ce mana sahabi ne cikin manya-manyan sahabai da suke musharaka cikin kashi sai jina Usman ibn Affan za mu ji lokacin da za kashe jina Usman ibn Affan sahabai sun yi kokarin su bashi kariya Ali bin Abi Talib yana ciki da sauransu amma sai jina Usman ne ce su kyale to da haka wannan Abdullahi bin Saba shi ya rubuta irin wannan maganganu da yanzu ake yadawa wa ghairihim min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam da wanda daga cikin sahabban manzon Allah sai ya nuna cewa ga waɗannan suna sukan jina Usman wa yaqtimunaha bi aqtamihim al-muzawwara sai su tamfin wannan takaddu din bi aqtamihim da stamfi nasu al-muzawwara na ƙarya sai a buga stamfi amma ba na gaskiya bane na ƙarya kullu ha fi hal inkaru ala usman dan cikin takaddun zaka ta gani ana usaidina usman inkari ana cewa bai yi daidai ba usman yayi kaza yayi kaza wata zammura min siyasati ana nuna kosawa tazammur kosawa da damuwa da jin ba a so min siyasati ga yadda yake shugabancin shi to haka abdullahi bin saba da mabiyansa suka dinga rubuta irin wannan takardu suna yadawa wa fi sabiqi malam yace a da can la tujazu ajhizatu littisalati alhadisa ba kayan sadarwa ittisalat na sadarwa hadisa na zamani kamar huwa al'an kamar yanzu yanzu daga nan sai ka kira wanda yake saudiya wani an ce ka ce kaza ce wallahi ban faɗa ba ƙarya ne shi shikenan kuma magana sai ta yaɗu ko ina duk abin da yake so in sai ka yaɗa shi cikin yan lokuta kaɗan yanzu muna gama karatun nan da ka ɗora whatsapp shikenan wanda yake masar zai downloading wanda yake madina wanda yake makka wanda yake indiya wanda yake china da haka yanzu duk karatukan da ake yi in ka karatu bai yaɗu ba ga dama ba ne cikin ɗaki za ka shiga ka yi karatun ka kai kaɗai kai kaɗai ka ɗora shi a whatsapp ka sake shi allah kaɗai sai inda zai tafi to a wancan zamanin ba waɗannan abubuwa ɗin in ana so sai dai a tashi mutum a ce je ga takarda kai ta gari kaza ya su kwani doki ya tafi wani sa'in ma in gure ya biya nisa to sai an yi zango zango misali idan ana so daga nan a kai takarda a Gadas. in ga akwai tafiya kenan ko to za a tashi wani daga nan sai je kamar bakin boda sai ya miƙa wani shi kuma daga nan in ya tashi zai shiga zuwa da magaran sai ya mika shi kuma na da magaran ya tashi tafi talot ya mika shi kuma na can ya tafi ina ne ya mika har aje kan wanda shi kuma zai kai duk wanda ya je sai ya dawo me ya kwan mutum ɗaya daga ne tafi har can sai a yi zango zango idan wanda ya je ya ba na guri kaza zai dawo inda wani sako shi kuma ya karɓo ya taho da shi amma yanzu kaga duk ba wannan bukata din yanzu ko ko irin PO box nan da ake yi a akwatin gidan waya in kai wasiƙa ka je ka je ba ta tafi ka je yanzu za ga kusan an daina aiki da shi ya zama aikin da ake da shi ba kamar yadda ake a da ba domin ya ce a wancan lokacin babu waɗannan abuwa ɗin da aka yanzu idan a kawo labari aka ce sai jina usman ya yi kaza na na aisha ta rubuto to kafin a samu tabbacin ba ita ta ba takardar ta gama yawo ta gama aikinta sai ma ya ce wal mutalakuna a arabun masu karɓar wannan sakon yan ƙauye ne tatihim hadhihi al-akhbar wannan labaruka na zuwa musu fa yaqbaluna wa yusaddiquna sai su karba su gazgata saboda ɗabi'ar yadda suke da ƙarancin fahimta da ƙarancin ilimi fasaba ilaihi ghairu wahidin min zawi shiqaqi wan nifaq fasaba ilaihi sai ya karkata zuwa gare shi ai mala ilaihi ghairu wahidin min zawi shiqaq mutum ba ɗaya ba ba biyu ba cikin ma'abota rarrabewa wanne baka da munafinci abinda malai yake so ya faɗa a nan sai aka samu munafikai wanda dama masu san fitina ne su ne ahli shiqaq sai suka karkata zuwa ga abdullahi bin saba wa kana yaqulu li hadisi as sinni wa qalili at-tajriba yana gaya masu kananan shekaru da kuma waɗanda ba su da ƙwarewa su ne kalili at-tajriba at-tajriba shine gwadawa yau da gobe to yana samun wanda ba su da ƙwarewa me yake ce musu yana cewa ajaban abun mamaki in ji abdullahi bin saba liman ya zu'umu anna isa yarji'u ga wanda ya yadda annabi isa zai dawo wa yukazzibu bi anna muhammadan yarji'u kuma ya karyace cewa manzo Allah ba zai dawo ba ce abun mamaki ka da annabi isa zai dawo amma baka yadda manzo Allah zai dawo ba wa qad qala Allahu azza wa jalla alhali Allah ya ce in innal ladhi farada alayka alquran wanda ya farlanta maka alqur'ani ya saukan maka da shi laradduka ila ma'ad zai dawo da kai zuwa makoma suratul qasas aya ta 85 fa muhammadun ahqqu birruju'i min isa to muhammad ya dawo shi ya fi cancanta biye da annabi isa da haka nan sai sa musu aqidar raja'a da haka lokacin da sayyidina ali ya mutu sai ce ba mutuwa ba zai dawo ba kashe shi akai ba zai dawo wannan ayar da abdullahi bin saba yake kama hujja da ita kan raja'a ita ce nafsin ayar da shi'a suke kama hujja da ita kan raja'a idan ka duba ko wannan littafin da na karanta muku na ka'idul imamiyya na rida muzaffar za ga nafsin ayar da yake da ya kawo akan raja'a kenan yake nuna cewa raja'a wani abu ne da zai yi bayan ya kawo ayoyin da suke nuna Allah maɗaukakin sarki zai iya a raya matacce ya kawo suke nuna Allah ya raya matacce da menene to daga cikin dalilan da ya kawo akwai wannan ayar cewa ai raja'a alkur'ani ya nuna ta saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wannan aya din haka nan idan ka koma tafsirin safi shi ma na shi a ne gashi juz'i na hudu kenan tafsirin safi na faidul kashani ka koma karkashin tafsirin wannan ayar za ga abin da ya kaba hujja da shi akan raja'a da wannan aya din in ka duba shabi na ɗari da bakwai. Ya yace innal ladhi farada alayka alquran Laraduka ila ma'ad sai ce alqummi ma'ana riwaya daga malamin sa daga malamin sa alqummi anis sajjad daga sajjad ya ce yarji'u ilaykum nabiyyukum annabinku zai dawo gare ku wa amirul mu'minina da amirul mu'minina ali bin abi talib kenan ko wal a'imma da a'imma alaihimus salam sai ce anil bakir daga bakir alaihi annahu zukira indahu jabir an ambaci jabir a gurin bakir bakir ne daga cikin a'immarsu shine muhammad al-bakir ibn aliyu zainul abidin ibn al-husaini ibn ali ibn abi talib shi muhammad al-bakir shine mahaifin ja'far sadiq to wai riwaya daga bakir an ambaci jabir faqala sai ce rahimallahu jabiran Allah ya ji kan Jabir laqad balagha min ilmihi ilmin shi ya kai annahu kana ya'rifu ta'wila hadhihi al-aya ya san fassara wannan aya ya'ani ar-raj'a yana nufin dawowa kaga nafsin abinda Abdullahi bin Saba ya kaba shine shi suke kaba hujja da shi akan raja'a a cikin ma'ana littattafansu duk da in ka koma asalin littattafansu za ka gani manya-manyan littattafansu wanda suke bayanin aƙidar daki-daki za ga cewa raja ɗin ta ma wuce yadda suke sauwara ta anan cewa kurin mutum zai da a'a suna da Allah zai dawo da mutane ne dan a daukan sa su a da su ko yanzu duk shi shi'ar ya rika yi imani da abin na gaske to a da su ko ya mutu in mahdi yazo zai dawo ahalin sunnan da ya kai matuƙa wajen ƙin shi'a shi ma amma da ya fita zai dawo sai a sa wancan dan shi'ar ya lallasa wannan ahalin sunna din shine abin da yake cikin daban su dan suna ganin cewa ya abin da yake ba daidai ba to anan malam yake gaya mana cewa haka ya dinga gaya wa mutane yana yin tawilin ayar ayar idan ka koma ibnu kasir za ga mai Allah yake cewa innal ladhi farada alayka alquran wanda ya farlanta maka alqur'ani ya saukan maka da shi ya wajabta maka bin shi da radduka ila ma'ad zai da kai zuwa ga makoma sai wasu daga cikin magabata suka ce ma'ad anan ana nufin shine zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai koma zuwa ga aljanna ma'ana Allah zai mai da shi zuwa ga aljanna al-ma'ad sai suka bazara da aljanna wasu ka ce laraduka ila ma'ad ana nufin zuwa mutuwa ma'ana manzo Allah zai koma zuwa ga Allah kamar yadda Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ayat tana na ajalin manzo Allah ya kusa kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara sai na Umar ya goya masa baya suka ce to wannan ma ayat tana nuna cewa yadda manzo Allah ya zo zai koma kuma zuwa ga Allah wasu suka ce duka ila ma'ad Allah zai dawo da kai zuwa ga garin makka lokacin da aka sahaba wanda aka fitini sahabban manzan Allah da manzan Allah kafirai suka fitine su aka umarci manzan Allah da hijira to ka sani bayan ka fita Allah zai dawo da kai shine fathu makka amma ba maganar cewa idan ka mutu zaka dawo dan manzan Allah yana cewa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard ni ne farkon wanda kasa za ta tsage ya fito yau idan kuma yanzu an mutu sai wani kuma ƙasa ta tsage ya fito to ai manzo Allah bai zan farko ba manzo Allah ne zai fara fitowa daga cikin kabari sannan can cikin alkur'ani ai mun ji inda wani yake cewa ada da shi zai yi aiki na kwarai Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'su da haka wannan abu ne da Allah ya riga ya hukunta haka wa kana yaqulu yana cewa kana fi man baza alfu nabiyyin kana fi ma maza alfu nabiyin cikin abin da ya gabata akwai annabawa dubu wali kulle nabiyin wasi kowane annabi yana da wasiyin shi wanda ya wasiya wa inna aliyan wasiyu muhammadin shi ali bin abi talib ne wasiyin manzon Allah da haka shi manzon Allah ya bari fastajaba lahu nasun sai wasu mutane suka amsa mai wannan kira fi mukhtalafit tabaqat mutane a mataki daban-daban ma'ana wasu daga cikin waɗanda suke larabawa wasu daga cikin wanda ba laraba ba wasu wanda suna ɗan fahimta wasu kuma jahilai ɗabaƙa dai daban-daban a zahun du'atan sai ya ɗauki wasu daga cikin su zama su kira fahimu a gara da sun bayanci manufarsa wada au ilaiha suka ninga kiran mutane zuwa ga wannan manufar wa na wasu kuma saddaku qawlahu sun yadda da abin da ya faɗa fasaru yad'una ilaihi an amayatin sai suke kira zuwa gare shi an amaya a bisa makauniyar biyayya musan me yake nufi musamman na shi ba amma dai sun yadda da abin da ya baɗa da haka suka ji suna ta da awakai anan mala yace wa min du'atihi allazina sahamu fi nashri da'watihi daga cikin masu kira wanda suka taka rawa wajen yada wannan da'awar ta Abdullahi bin Saba akwai Al-Ghafiqi ibn Harbin akwai Abdurrahman ibn Udais al-Balawi wanda da zane mana bayanin shi wasu suna cewa sahabi ne yana cikin wanda suka kashe sayyidina Usman amma riwaya da tabbacewa yana cikin wanda suka yi mubaya'a ta ta shajara wannan riwaya tana da rauni akwai kinanatu bin bishrin akwai saudan ibn humrana saudan ibn humrana akwai abdullahi ibn zaid ibn warqa akwai amr ibn al-hamik al-khuzai amr ibn al-hamik al-khuzai akwai hurqus ibn zuhair akwai hukaim ibn jabala akwai qutairatu sakuni wa ghayruhum da wanansu. wannan suna cikin wanda suka yada wannan da'awa ta abdullahi bin saba suka dinga kiran mutane zuwa ga goya ali bin abi talib baya wannan fa da ana yi sayyidina usman yana raye da haka ana na musu abinda ake gwada musu sayyidina usman nan ba shi cancanta ya khalifanci ba kwace wayi na baya ma dama kwace suka yi shi ma sai jina abubakar ba shi ya kamata yi ba sai jina umar ba shi ya kamata yi ba to yanzu ma sai jina usman da yahu ba shi ya kamata yi ba ga nana aisha ta bada, ga wani ya bada aka ake ta yawo abin ana ta bada cikin garuruwa wa amma ta zuwirul rukutu amma littafi da aka rubuta da wasiƙu na ƙarya faƙad qala masruq masruq ɗaya ne daga cikin tabi'ai yana ca qalat aisha nana aisha tana cewa tarabtumuhu ai usmana kasaubin naqiyyi min ad-danas summa qarrabtumuhu tazbahunahu kama yuzbahu al-kabsh nana Aisha tana cewa taraktumuhu tana ga waɗannan mutane da suka zo za su kashe sayyidina Usman tana cewa kun bar shi kun tafi kun bar shi kun zama ambata sun yi zuwan farko sayyidina Usman ya kama su yayi musu nasiha ya sake su to da suka dana na Aisha take cewa kun tafi kun bar shi kasaubin naqiyyi min ad-danas kamar tubar da aka tsarkake daga najasa ma'ana kalau yake kun gana da aisha nan ya bar shi take kun tafi kun bar shi garau sun makarrabtu mu'u tazbahunahu yanzu kuma kun zo kun kamo shi za ku yanka shi kama yuzbahul kabshu kamar yadda ake yanka rago yaya mutumin da bai komai ba kun tafi kun bar shi garau lafiya kalau kamar rigar da aka wanke daga najasa bai da laifi da abubuwan da ka tuhume shi ya gaya muku yadda bayanin yake kun gamsu kuma yanzu kamo za ku yanka shi kamar yadda ake yanka rago faqala laha masruq sai masaruk ya ce ha za a maluki ka tafti ilan nasi ta amuri na humbil kuruji alai ce aiki aikin kire wannan na na'isha kin rubuta mutane takardu da wasiku kina ca su zo su yi mai tawaye saboda Abdi dai ya yadu ita ba ta sani ba fa qalat aisha sina na'isha ce wallazi amana bihi muminuna. wa kafara bihi alkafiruna ma katabtu lahum sawadan fi bayadin hatta jalastu majlisi hadha ta ce na rantse da wanda mumine suka yi imani da shi wallazi amana bihi almu'minuna na rantse da abinda mumini suka yi imani da shi wa kabara bihi alkafirun kafirai suka kafirce masa ma katabtu lahum sawadan fi bayadin ban rubuta musu baki a cikin fari ba ma'ana ban sa tawada na dora ta akan hasken takarda na rubutu ba hatta jalastu majalisi haza har wannan gurin da na zauna ni ban taɓa rubuta wani abu ba kun ga nuna ba ita bace ta yi qalal a'mash a'mash ne daga cikin malamai Suleiman ibn Mihran ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi al-Asadi al-Kahili al-Kufi suna cewa yana cikin ƙananan tabi'ai ya taɓa ganin Anas ɗan Malik haka wasu to. da haka malamin hadisi ne babba sai yake cewa bakanu ya rauna annahu kutiba ala lisani abinda malamai suke gani abinda magabata suke gani annahu wannan yadda lamarin yake kutiba ala lisaniha an rubuta wannan takaddu ne a bisa harshen ta ba ita ta rubuta ba Kuma kenan na Aisha ba ta da hannu a ciki fa kutibat kutuban muzawwara aka rubuta takaddu na ƙarya ala alsinati ashabi rasulillah kan bakunan sahabban manzon Allah kulluha tazumu Usman bin Affan dukkan suna zargin Usman bin Affan fa Abdullahi bin Saba haza Abdullahi bin Saba wannan da muke ji lahu atba'un fi shattal wilayat yana da mabiya a garuruwa daban-daban wa kanu na ilaihi suna aiko masa wa yursilu ilaihim yana aika musu wa yursilu ba'dahum ila ba'd sashin yana aika sashi fa'ala bin alwali kaza bi amri usman sai sashin sai rubuta kadda sai ya aika mutanen wancan gari mu ba gwamna yayi mana kaza kuma usman ne ya sashi wa fa'ala bin alwali kaza bi amri usman mu ba gwamna yayi mana kaza usman ne ya sashi ma'ana kaman mutanen masar sai su aika mutanen Kuba. ko wannan ma'aikaci gwamnan mu na masar ya yi mana kaza ya mana kaza kuma usman ne ya sa shi sai su mana kuba ya sa aiko na masar gwamnan mu bai mana kaza ya kaza kuma sai jina usman ne ya sa shi duk kareraki ne kurin ake yadawa zahabna ila madina mun je madina fa ba'ala usman bina kaza usman ya mana kaza wa usman fa'ala bi asabi muhammadin kaza sai jina usman ya wa sabban manzon Allah kaza waja'atna risalatun min az-zubair bin al wasiƙa wasiqa ta zo mana daga zubair bin al haka suke ta yi a junansu kaga yanzu wanda yake Kano sai wasiqa ta zo daga Katsina mutanen Katsina suka ce gwamnan me mana kaza khalifa ne ya sa shi a lokacin kuma ba hanyar da zamu tabbatar sai takaddar ta dinga yaduwa wanda ya ji labari sai sai na nan kuma su rubuta na can kaga na nan ba za su san an aika na can irin wannan takaddar ba su kuma za su ɗauka zalunta mutanen can ake su kuma na mu kuma da sun kuma da ba aka aika musu mu ba za mu san aika musu ba da aka su kuma na can su dinga ganin zalunta mu ake to duk kasa sai kowa dinga ganin ah wannan wani irin shugaba ne da ya ajiye mutane na ta zalunta mutane ga mutanen masar na kuka na kuba na kuka kun ga shine da sisa din shine amfanin yin wannan abin da suka yi ja'an na khitabun min ali magana ta zo mana daga ali bin abi talib sako khitab shine kamar zance magana min ali bin abi talib ja'ana kitabun min aisha wasiqa ta zo mana daga aisha ja'ana kaza kaza zo mana fasara al-a'rabu allazina la yafqahuna min dinillahi tabaraka wa ta'ala illa al yasira sai zama mutanen kauye wanda ba su fahimci komai cikin addini ba sai dan kaɗan ya ta'assaru na bi hadhihi umur sun tasiranci da waɗannan abubuwa din sai suka ɗauka cewa duk sayyidina Usman ya gurɓata komai fa ghalat ala Usman radiyallahu anhu ta'ala radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu alqulubu sai zukata suka kullici sayyidina Usman daga nan da aka ce a fito a je a kawar da shi shikenan ya suka amsa kira to wannan shine Abdullahi bin Saba da irin daurin da ya taka wajen kawo fitina wajen kashe sayyidina Usman ibn Affan da irin abuwan da yi to nan malam ya ba mu kamar yadda muka gani za mu iya ƙara mu je sababi na biyu sababu sani sababi na biyu da ya ka fitina arrakha'u yalwa allazi asaba al al-islamiyya yalwa da ta samu al'ummar musulmi ma'ana jin daɗi zamanin sai abubakar ba jin ba jin daɗi ba ba ba kuɗi zamanin sai umar an fara jin daɗi amma bai wuce ba to zamanin sai usman an yi jihadi mutum ɗaya sai ya samu kaso mai yawa idan ya je jihadi da haka yalwa ta zauna qala al-hasan al-basri rahimahullah hassan albasari yake cewa fa qalla ma ya'ti alan nasi yawmun da wuya ka samu wata rana ta zo illa wa yaktasimuna fihi khairan sai an raba alkhairi cikin ranar a ce an waye gari babu wani abin da aka ka aka raba musulmi ai da wuya saboda yadda alkhairi ya fantsama hatta innahu yunada har ana kira ana cewa ta'alu ibadallah bayan Allah ku zo ku zo nasibakum min al-asal ku zo karɓi rabon ku na zuma an samo zuma ga ta nan ku zo karɓa ta'alau ibadallah bayan Allah kuna ina ku zo ku zo nasibakum minal mal ku zo karbi dukiya sai ana neman mutane saboda yadda aka jihadi aka samu ganima da fai'i da abuwa da dama aka buɗe garuruwa to sai zama an sami yalwa wa zalika li anna al-jihad fi kana fi fi zamani usmana radiyallahu anhu saboda jihadi a zamanin sayyidina usman ya kai kololuwa warraka min adatihi an yurisa misla hadhihi al-ashya to duk inda aka samu jin dadi da yalwa to za a samu irin waɗannan abubuwa din kuma kamar yadda manzo Allah yake cewa ba talauci nake ji muku ba manzo Allah ce duniya nake ji a buɗe muku ita ku yi waso santa sai ta hadaka ko kamar da ta hadakar da wanda suke gabanin yanzu za ga din rigingimin mu duniya ce din rigingimin mu da talakawun mu da masu mulkin mu da malaman mu da jahilan mu duk duniya ne duk faɗan da za ga muna yi me zan ci me zan sha me zan sanya me zan aura me zan gina me zan hau shine rigingimin mu ko duk rigingimin da ake a duniyan nan yanzu ko rikicin da ake tada yanzu na kashe mutane da ake barkate a duniya ai din neman duniya ne za Allah ce shine abin da nake gudan nake gudan muku a da mutumin da zai iya hakuri da kadan to yanzu mutum ya samu ninkin ba ninkin wannan abin ko ba zai iya hakuri ba yana nema ido rufe ba ruwan shi ta ina ya zo kaɗan ne suke bambancewa to shine abin da nan ya samu a lokacin da aka daula ta buɗe sai aka shiga tanafus tunda yanzu an sa wanda ba su yi zamani da manzan Allah ba sabai kullum karewa suke yi ana haifar tabiya ana haifar mutane daban wasu suna shiga addinin sai zama kuma an shiga gasa wa huwa tazammur sai aka shiga damuwa wa adamul qabul qabul da rashin karba wa zalika zalika li nas saboda kin gaskiyar mutane da alfaharin mutane wa adamu shukurim da rasin godiyarsu to wannan ma da ka tana ta tashi sababu salis sababi na uku al-ikhtilafu bayna tabi'i usman wa tabi umar sabani tsakanin halin sayyidina usman da na umar kana umar radiyallahu anhu shadidan shi umar yana da tsanani har yana da bulala da yake yawo da ita in ya gaba daidai ba sai ya tsala mutum wa kana usman radiyallahu anhu halima sayyidina usman mutum ne mai sanyin hali ra'ufan mai jin kai ghaira annahu lam yakun da'ifan kama yi kasirun minan nas wale ce amma ba mai rauni bane kamar yadda wasu ke cewa wai rauni kuma yana ta karatun qur'ani ya ban mulkin hannun wa munafikai su kuma suke ta abin a'a ba haka yi ba in yaka kuma ya ci almana al'umma a'a mutum ne dai mai hakuri abinda za yi a zamanin sayyidina umar ya ma bulala in kai a zamanin sayyidina usman fada zai ma ce je kaka kara shine abin da yake bambancin su bal kana haliman mutum ne mai sanyin hali walizalika inda ma hasaru bil baiti qala da aka lokacin ma da suka kewaye shi a gida sai ya ce atajruna ma jarra'akum alayya yace kun san me ya ba dama har kuka yi min wannan kuka samu karbin hali ma jarra'akum alayya illa hilmi haƙuri na ne ya ja mu kai min wannan kun ga sai jina Umar shi ko ko gwamna ne aka soke shi idan ya bincike in ya gane ko da ba haka bane sai ce to je ka huta in yi ka zo da dukiya ya raba biyu ya baka rabi ya ce rabin akai bai tilmali shi sa sabai da da sai jina umar ya ce zo ka koma ya ce ba zan koma ba saboda me ce ba za a da ni ba ba za a kwacen dukiya ba da haka shi sai jina umar yana da tsanani tsanani ne amma akan gaskiya sai jina usman kuma yana da hakuri da haka in kai sai ma nasiha da jan hankali ce to kada kara wa qala abdullahi bin umar abdullahi dan umar ya ce wallahi na rantse da Allah laqad naqamu ala usmana sun yi gaba da sayyidina usman ashiya'a sun soke shi akan wasu abuwa law fa'alaha umar ma takallama minhum ahadda sayyidina umar ne ba wanda ya sai magana to shi kuma mulki dole sai an dan samu dan in tsauri yayi yawa aibi ne in mai mulki ya zama tsananin yayi yawa matsala ne in sakacin yayi yawa matsala ne dole sai an hura an ciza da aka sai jina muawiya da yake ya iya mulki sai yake cewa gwamnonin shi idan na tsananta ko kuma ku sauƙaƙa in ku sauƙaƙa ne kuma zan tsananta da aka idan ya takura ka a nan a gurin shi in ka tafi gurin wani gwamnan sai sai sauƙaƙa maka sai ka dan samu rilif amma can ma ka samu matsala nan matsala to mutum ya kai wannan kuma sai ya juyo sai ya raddul fi'il sai raddul fi'il din ya zama kuma ba mai kyau ba da ko ko ma'ana gida ne ko gida ne tsakanin miji da mata dole sai kuna wannan siyasar yayin da uba yake wada fada yake duka ke kuma uwa sai yake sassauta sai in ya zo gurin ke samu dan sauki yayin da ita kuma take kai kuma sai ka sassauta amma in kai zafi, ita zafi kuka taran masa sai ya gudu ya bar gidan saboda ba inda zai samu rangwame amma in can zafin ya bugo shi sai ya zo nan sai ya zafi fita. in nan aka bugo sai ya je can ya samu fita to sai ga yana tana cewa ai in nan da zafi to can zai samu wannan to haka ake tafiyar da lamura amma ya zama shugaba shi fada shi zabi mabiyan shi zabi da fada to al'amura rikice za su yi to in kuma suka rikice ba zai iya control din al'umma ba dan mutane suka kai matsayin da za su dau mataki da kansu sai ya ce idan limaza na kamu ala usman malai ce dan me suka yi sai usman wannan suka kishi li'anna usman kana yusamihu domin yana yin kyalewa wa yatruku yana yin afwa yana kyalewa wa yufawwitu lahu tilka al-akhta'a yana barin waɗannan kurakuran su wuce wa ya'fu radiyallahu anhu arda sai afwa ya kyale to wannan ma yana cika abin da ya haifar da waccan fitinar abu na hudu istisqalu ba'd al-qaba'il wasu kabilu sun fara damuwa sun fara jin nauyi a zuciyar shi na damuwa liri asat quraish dan me za ce quraish ne za su yi ta mulki kun san duk wannan khulafa al-arba shawa ne kamar yadda muka sha faɗa al-qaba'il al-arabiyya allati da fil islam qabilun laraba wanda suka shiga musulunci wa bi khasatin tilka allati irtadda ba'd rijaliha musamman wanda wasu daga cikin suka yi ridda an dinin la gabanin addini tabaraka wa ta'ala sun maraja uba da an kutilu ba an yaƙi suka da kamar kabilan musailima kamar ƙabila al-aswadul ansi wanda muka karanta a baya kamar ma'ana kabilar ah, wannan saja irin waɗannan da duk suka yi da'awa annabta har ma mun karanta suna cewa annabi a cikin mummumin biyar da shi ko da ƙarya yake biye da annabin da ya zo cikin mudar kun ga kabilanci ya motsa to irin waɗannan sun shigo yanzu musulunci raja abadum ilal islami an kana'a wani ya dawo musuluncin da gaske dan yadda da gamsuwa a zuciya wa ba'du min ghairi ƙana'a wani kuma ba idan ya yadda bane dan ba yadda zai yi wa ba'du raja'a wa fil qalbi shay wani ya da cikin zuciyar shi akwai damuwa ulaika allazina istasqalu an takuna ri'asa da'iman fi quraish to waɗannan ne suka ji damuwa suka saji suka ji cewa ya za a ce da'iman quraishawa ne shugabanni shi yasa ku duba siyasar sayyidina abubakar da yake shi Allah ya bashi firasa in ba ku manta ba tulaiha ya tuba da ya tuba sai ya kita biya madina sai ya je maka yi umara da za ta biya kin ridda sai ya shiga kan ku manta me sai ya abubakar ya gaya kwamandan shi cewa ka tafi da shi ka shawarce shi amma ka ba shugabanci saboda irin wanda inda suka yi da akwai hadari to shi sai jina umar da ya zo shi ma ya dora kan wannan siyasa sai in ya hanga ba kowa sannan ya ba su wani in ya gaba haka ba in dai da wani wanda ya yarda da shi babba jagora to baya ba irin waɗannan kabilan to sai jina usman shi kuma da ya zo saboda yadda daular ta ba daɗa sai ya zama ya shi shigo da irin waɗannan to wani kuma dama ba da gaske da musuluncin ba wani kuma ya da amma zuciya shi tana mai kaikayi to sai suka dawo da wannan da haka da suka zo suke ganin me yasa zai zama sai jina abubakar ba shi? sai jina umar sai jina usman sai jina ali kai ya kamata ba mu canza mulkin nan ولذلك يقول ابن خلدون ذاك yake cewa يكي badul وجدت بعض القبائل العربية ri'asata Ala قريش wasu daga cikin kabilun larabawa sun samu damuwar cewa shugabanci yana ƙurishawa wa anifat nufusuhum lansu ta kyaka fa kanu yuzhiruna tana fil wala sai suka dinga sukan shugabanni din wajadu filini usman fursatan lidhalik cikin saukin sai jina usman da rangwamen sai suka ga damar yin haka din hazihi ahammul asbab wannan su ne mafi muhimmanci amma ba su ba kaɗai sababan wannan ne mala ya kama bi muhimmanci hunaka asbabun ukhra akwai dalilai da dama ila addad ila tilkal fitina da suka ke zuwa ga wannan fitina din taraktuha makhafatal itala na bar su dan kada in tsananta da haka yanzu abin da ya rage shine mu karanta da suka zo wannan mun faɗi nan mun karanta sababan da suka kawo fitinan ne amma shi sai jina usman bai laifin shi shine abinda mu karanta na karatu na gaba za su baɗi laifukan shi a laifukan akwai wanda ana faɗa amma ba su inganta ba akwai wanda ana faɗa sun shahara amma ba su da sanadi akwai wanda kuma tabbatattu ne ana cewa ya yi amma kuma ga amsar su sai usman yana da amsa a kai don Allah da abin da zamu karanta wannan mala ya to mana a hankali ya faɗaɗa a nan saboda ga nan ne kamar yadda na faɗa al'ummar musulmi ta fara samun kwana aka fara samun matsaloli har ka zuwa yanzu da duk da ake waɗannan abuwa shi an cin bai gama hudowa ba ya dai fara tohuwa gaba kuma za a zo a samu khawarija da abin da ya kama da wannan to da haka malam ya faɗaɗa abin da muka karanta ni daidai Allah ya ba mu lada wanda muka faɗa na kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk